من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barakatuhu, brothers and sisters. Today is the 14th day of the month of Ramadan, 1436 of the Hijrah of Muhammad al-Mustafa, salawatu rabbi wa salamu alayhi. And our ayah today is going to be ayah 95. Today, the language of tafsir is going to be English. Is it okay? Yes. Okay. Or it's not okay? It, it, it's, it's okay, but uh, we'll be certain You see, in Islam, <clears throat> language is very important in passing across any message. And Islam is a universal message, universal risala. The universality of Islam can hardly be overemphasized. Allah says, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا We have sent you but for the whole mankind, Bashiran as a giver of glad tidings, Wanadhira as a warner. So the light, in the light of this, I have decided that at times you mix it maybe to make the message much wider. Yeah, I understand that uh, Hausa should be predominant, should carry the lion's share. That is why we have been using Hausa, you know, all around. But it reminds me of our culture back in Nigeria, where we conduct tafsir based on bilingual procedure. I hope you get me well. So I will be translating in English just today, but definitely I will be switching over to Hausa as I do in Hausa and switch over to English to make the lesson more encompassing, more comprehensive. I hope I'm, I am communicating. Okay, today is, like I have said, the 14th day of the month of Ramadan, 1436 after the hijrah of the Prophet And it's the first day of the month of July 2015. Our point of continuation is Ayah 95 as I've seen. So let's have the recitation. Barakallah fiqh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم إن الله خالق الحب والنوى Certainly Allah is the cleaver cleaver who brings forth the seed and the stalk Yukhrijul hayya min al mayyiti. He brings forth the living from the dead. Wa mukhrijul mayyita min al hayy. And he is the one that brings forth the dead from the living. ذَلِكُمُ اللَّهُ Such is Allah. That is Allah. ذَلِكُمُ اللَّهُ Such is your creator. The one you have to worship. Then فَأَنَّا تُفَكُونَ How is it that you are deluded. Because al-if being taken from the right way, after the signs have been made clear to you and for you for your comprehension. Is that clear? That is the first message. Allah shi me baru ɓaro ƙwaya da kuma zangarniya. kun gani ana nuna mana cewa duk abin da ka gani na shuka a bayan ƙasa iri irin gero irin masara irin acca irin ibiro irin koma menene to Allah shine falik da shi shine wanda yake tsagawa kai abin da ka je kai shuka me zai biyo baya sai Allah fito maka da ainihin shuka to ya tsaga ƙasar to Allah shi ke wani alhabbi wannan kuma shi ne yake fitar da raye daga matacce kuma ya fitar da matacce daga raye in Allah ya ga dama sai ya halicci mumini amma ubansa kafiri kaga raye yake shi wannan mere ne saboda imani uban kuma kafiri ne abinda matacce ne saboda mai kafirci misali annabi ibrahim shi mai rai ne ubansa ba matacci ne kuma yana fitar da ainihin matacci daga mai rai misali annabi nuh dan annabi nuh kan'an kafiri ne kaga matacci ne uban fa look at the equation here to sai Allah ta'ala ya ce wannan fa ne Allah to da kaka ta ake sa kasance cikin it's a powerful message about Allah the Almighty Faliqul Isba have you read it? Allah is the cleaver of the dawn he makes the early morning to be clear when it is morning you see the light people are coming out to their businesses and their activities because Allah is the cleaver of the, the, that very light from the darkness. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا And Allah creates and places the night as a means of comfort. Second, in the night you derive comfort. You retire to your sleeping place to have second comfortability. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا the sun and the moon are calculated, determined. Husbana. ذلك تقدير العزيز العليم. Such is the estimation of the irresistible and the all-knowing. That is Allah subhanahu wa ta'ala. Allah shi ne wanda ya sanya muku dare don ku nasu ne sakana. Har ce dare rigar muku don ko shi barawo ya fi sandare dare ai shi ne suke ce dare rigar muku kuma sukan ce dare mahutan bawa you've suffered you've worked you've toiled you need to have a rest and that comes during the night so Allah shi ya sanya muku al-laila sakanan wa shamsa wal-qamara husbana da rana da wata a lasafe suke suna cikin lissafi duk lokacin da rana ta hudu ta je ta faɗi ta yi cycle allah ya san cycle 1 2 3 allah shi ya san adadin kai ka wanda ta yi la ilaha tun daga lokacin da ta zo a lissafi take karka ɗauka abu nan da yake basun da shi na fatan gane ko sai ce zalika taqdirul aziz alim wannan shine kintatawa na ubangiji mabuwayi shine al-aziz mabuwayi al mai tarin sani ma'anan mabuwayi wanda babu wanda zai iya rigima da shi shine the irresistible the majestically irresistible the irresistibly majestic Allah ke na azza wa shi ne al shi ne wa haushe ke cewa buwaye gagara misali duk yanda ka ɗauka haka Allah yake da waka yake fari ne ba fari bane dogo ne ba shi bane gajere ne ba shi bane matsakaici ne ba shi bane karka wahalar da kanka laysa kamithlihi shay'un wa huwa sami al basir nothing is like unto him He is As-Sami, the all-hearing, Al-Alim, the all-knowing. آية تقبى مالا وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون That is ayah number 97 in chapter number 6. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا في بها في ظلمات البر والبحر. It is Allah that created for you the stars and the jewel so that you are guided in the darkness in the field and on the face of the water. Here, in the wilderness, al-barr, somebody gets confused because of the darkness. But you are able to know this is the star, and the star belongs to the eastern part, or western, or southern, wherever. If you have learned your knowledge well. Allah said, We have made the ayah very, very clear for the people who know and have knowledge. Allah shi ne wanda ya sanya muku taurari kuna gane ku taurari jam'i menene tauraro nawa kenan da yawa fa taurari taurari ko taurari taurari jamil Allah ce wa najimu wa shajaru yasjuda menene annajmu a wurin wa shajaru da bishiya yasjudan suna wa Allah sujuda to ma nan ba nan bin taro bane nan wurin ba taro ake nufi ba qur'ani ke eh wannan najmu ana nufin yaɗiya sun yadiya dukkanin shuka da ba ta da kafa tana bin jikin bango ne ana kiranta yadiya eh dukkanin shuka bai bango ita ce annajimu a nan kuma amma kuma abinda kowa sani annan turar ake nufi amma nan wurin ba haka ba ne annajimu any plan without stock that follows the body of the world to make its way to the sky or to the higher system is called a najm. <coughs> that is the dexterity of the Quran al Karim. na fatan gane ko yau karatun namu wake da shinkafa ne turanci hausa hausa yanayi ne saboda haka Allah ta'ala na cewa Allah shi ne ya sanya muku taurari ta dubiya fi zulumatil barri wal bahr domin ku gane in kun bata misali in mutum yana tafiya a dokan jeji zai iya gane eh tauraro wannan ai ta gabas ce malamai dama an ce taurari dan abu uku Allah ya yi su Allah ya yi taurari number one saboda su zama ado ga samaniya don ya ce walakar zayyana sama a duniya bi masabi mun kawata samaniya da fitilu tauri ake nufi ɗaya kenan waje an ha rujuman lishayafai wa kuma zama azab asa'id sannan kuma sukan zamanto jifa ne you know comment? you know comet kusan comment? za ka iske tauraruwa mai jela mai wutsiya an yi jifa da ita wani ana kiranta yula ne shihab that is function number two of the stars number three wabin najmi hum yahtadu so taurari suna da amfani guda uku ado ga samaniya idan ka san ilimin falaki da kyau ka gane cewa wannan tauraro ta gabas ce in ya so ka yi sallah ko dare in ya yi ka samu guidance sannan kuma wato jifa ne da shaidan shi sa shi aljanu ke cewa wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami ilana yajid lahu shihaban asala da mun kasance muna zuwa mu saci kalma alƙalamin zati duk wanda ya je yau zai tun bantarma bantarma ita ce wannan tauraruwar za ta kashe shi araftun now Allah says here it is Allah that places and created for you the stars so that you are guided in the darkness of the open field and on the face of the water قد فصلنا الآيات we have made our signs clearly explained in detail. لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ For the people that know. اللهم جَعَلْنَا من العالمين وهو الذي أنشأكم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع To the end of the ayah, it is Allah who created you from a single soul. Which is that? Which soul is that? Adam. We're all created from Adam. Well, Adam is created from what? From the dust, from the sand. So we are all sandy, so to speak. We go back to the earth at the expiration of this transitional life. So Allah here says, It is Allah who created you from one single soul. For mustauda, some of you are settled on the earth. Now for mustaqarrun or mustauda, some are settled on the face of earth. Mustaqarrun, that is, Allah has given you houses, settlement, dwellings on the face of the earth. Makanul istiqrar. That's mustaqarra. Wa mustauda, some are placed in the wombs of their mothers. Some scholars say, Mustauda, you are going to be placed in the womb of your graves at your death. Mustauda. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون We have in detail explained our signs for the people of comprehension and understanding and cogitation. يفقهون Allah shi ne wanda ya halice ku daga rai kwaya ɗaya rai guda ɗaya tallin tal kwallin kwal jallin jal shi ne annabi adam shi ne ubanmu annabi adam shi ne babanmu amma shi waye baban shi ai shi daga kun kun ne to sai Allah ta'ala ce fa mustaqarrun mustaudaya." kuna da gun tabbata shine shi shine bayan ƙasa wa mustauda kuna da inda aka ajiye ku wasu malami suka ce shine cikin mahaifa wasu kuma suka ƙara da cewa bayan mutuwa za a je a ajiye ka a ɗakin jira kafin kiyama ta zo so kuna da abu guda biyu mustaqarrun wa mustauda sai ce mun muka bayanin ayoyi daki-daki amma ga mutane da ke da fahimta Allah ka sanya mu cikin su a nan kuma sai Allah sake mana wani bayani nan kaga yi magana kan halittar mu to abinda ma muke ci na shuka da 'ya'yan icce irin su inabi irin su zaitun irin su rumman waye su ne kaga dabino malam wato ka gansu haɗi wuri guda dabino mai goyo da mara goyo sai ka gansu a tare a ɗaurur waye su wani dabino za ka ji shi da bauri wani ka ji shi da zaƙi wani ma saboda daɗi ba shi da ƙwaya a ciki kuma abin mamaki ruwa ɗaya Allah ya ba su yusqa bi ma'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fi ruwa ɗaya ne amma sun bambanta a test Allahu akbar ai kamar mu ne mutane duk ruwan mani ɗaya ne amma wani shi baki ga munan bakaki wasu kuma yin su farare karka ɗauka maniyin da aka yi fari daban ne a duk ɗaya ne kuma jinin mu ɗaya ne wani batura mahaukacin can now we white we get blue blue blood wani irin blue blood blood is blood because of racist mentality, racism, appetite. Shi yasa in mutane sun san musulunci wallahi ba za a yi bambancin launin fata ba. saboda babu mai daraja illa wanda ya bi Allah kawai so bari mu ji abin da Allah ya gaya mana game da shukokin da muke ci mai Allah ta'ala ce وهو الذي أنزل من السماء ماء لنا به نبات تقل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمري إذا أثمر وينعي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون This is ayah 99 in chapter number 6 وهو الذي أنزل من السماء ماء It is Allah that sent down from the sky water ma'an you know rain you say rain or rainfall Quran calls it water ma and the water is the basis of life. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ Now, فَأَخْرَجْنَا بِهِ جَنَّاتٍ فَأَخْرَجْ جَنَّاتٍ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ And with the water, we bring forth the plants of everything. You look at the face of the earth, the vegetation, the plant of the mango, the guava, of vineyard. Who brings them? Go and ask any botanist who brings forth all the things, the varieties you have. You say it is Allah. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا And from the water we bring greenish vegetative cover, having plants that are clustered, this upon this. ومن النخل and from the vineyard من طلعها from its early emergence قنوان دانية we have created clusters that are very near within the reach of your hand وَجَنَّاتٍ مِّنْ And we have also created gardens of online, وَالزَّيْتُونَ and groves, وَالرُّمَّان and rumman. What is rumman? From granites. That is rumman. Mutashabiyan, غير متشابه in various in divergent nature and classification then Allah says انظروا إلى ثمره look at it produce إذا أثمر وينعي when it is ripe إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون in all this there are signs for those who believe kamar da na gaya mana wannan na magana ne kan irin baiwan da Allah ta'ala ya mana har wayo ya ce wanda ya saukar muku da ruwa ya kuma tsiro muku da wato nabat shukoki iri-iri za ka iske su kwarra daga nan muka fitar da ainihin kwaya-kwaya mutarakiban wannan na kan wannan allahu akbar waminan nakhli haka da wato daga ɗan dabino min tal'iha daga hudarsa mun halitto muku kinwan shine nau'i iri-iri kamar da na fara ba da misali wa jannati kuma ga gonaki na inabi kuna da inabi ana na tabbata akwai inabi grapes ya suke inabi daban-daban ko ba haka ba wani za ka iske shi fari ne wani ka iske shi ja da fari da ja wani baki-baki amma ɗanɗanan fa ɗanɗanan fa da bambanci danan? a disney daban-daban grapes akwai wanda yake mai dan tsami-tsami akwai mai zaki-zaki daban-daban an gane ko amma ruwa wani iri Allah ta'ala saukar da shi ruwan fadai ne eh abin mamaki domin idan ka ɗauka wanda yake sawa shi ruwan da Allah ya sauka ba sawa ba ne ce aka zama haka eh nuna maka shi ne iko ne buwaye gagara misali da fata gane ko wasu zaitun da kuma zaitun kuna samun zaitun ana? shi ne all life ko? na akwai mansa akwai mansa da kwayar da mai ɗin oliver oil ƙorani ya ambaci a zaitun wa zai kawo ayar da allah ya ambaci zaitun wa zaitunan wa nahla ma sha Allah an gane ko wattini wa zaitun dan ɓaure da kuma zaitun wal da kuma rumman pomegranates kuna da pomegranate here mhm. all right waye su duka la ilaha illallah mushtabatu wasu sun yi kama wasu wasu kama da juna ba eh da Allah ya koro wannan sai ce to unzuru tagalu tagalu kalle su da kyau ku ga ƴaƴan da kuma lokacin da suka nuna inna fi zalikum laayatin liqaumin yu'minun lalle cikin wannan bayani daki daki na bambancin waɗannan amfanin gona wallahi akwai ayoyi ga mutane da ke da imani wanda imani ya san wannan ayyukan Allah ne kawai ya san sarautar mai duka ce ya san kwarewarsa ce ba wani kwararre ba ne Allah ne ya ga dama kawai yayi kuma ko kun san kun san kilili wa san kilili ana ba sani ba a shukka wa san kilili na mala ina jin kaman shi ne kaman misali kaman cross fertilization madalla shi ne ainihin wato aure ana kiransa aure sai a ɗauko wannan dabino da wannan a haɗa su sai su ba da shuka mai kyau wannan shi ne ta'abir a cikin sahih muslim shine cross pollination akwai wani likita botanist dr mendel a 1900 ya yi cross pollination of the garden bee a, a, a biology alright da ya yi kuma sai zamanto wannan shuka ya kawo amfani da yawa shine da hausa ake cewa mangoro mai aure da mara aure ana yi to ka duba hatta a cikin shuka akwai aure fa eh Allah da iko ina fata an gane ko sai Allah ce ku duba ku ga 'ya'yan ice din da kuma lokacin da suka nuna kai lalle akwai aya cikin wannan ga mutane da suke da imani Allah ka ƙara mana imani ƴan uwa musulmi imani yana ƙaruwa ko baya ƙaruwa yana ƙaruwa yana ƙaruwa da me yake ƙaruwa madalla iman gets increased at the same time gets decreased. Iman appreciate and also depreciate depending on your activities. Idan kana karanta ayan Qur'ani sai ga imanin kana ta Allah. In ka zo ka ga wata rayuwar sai ka ce akai ah, ya haka ne. Yanzu ka zo ka ga mata suna yawan tsara sai ka kai wannan ai mu a kasan ba a haka. Sai ka gode ma Allah da bai yi haka. su ma inda za su musulunta za su rufe jikinsu dole sun san kawai they are exposed they don't have value kai ba za ka iya aurenta ba yau kazanta ne kwata to sai imanin kai karu ka ga mutum kamar yana da hankali a shi mahaukaci ne kwaya ta bata kwakwalwar ah, ka ga tumbinsu a fili ga wani zanen kunama a kafaɗarsa ga katotar kare gaban shi yau me zai wannan me zai burge ka saboda amfanin me zai maka wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana ihu yana fito yana fito la hawla wala quwwata Allah ka surta mu sai ga imanin kamalan ya kasu ka ce ku yi tafiya za ku yi ilimi siru filar za ga inda ka fi wani za ga inda kai ma an fi ka ga inda kai daidai mutane tafiya kenan تو الله ya من ايماني وجعلوا لله شركاء الجن shuraka وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ The unbelievers have ascribed to Allah associate out of the jinn and He created them. He created them but unfortunately they set them off as rivals against Allah. Shuraka. وَخَلَقَهُمْ Whereas He created them. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ They concocted to Allah and for Allah children, male and female. They say Allah has begotten, whereas لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ بِغَيْرِ عِلْمٍ Ignorantly, without any knowledge. Subhanahu wa ta'ala, may He be glorified. Wa ta'ala, and perfected. amma yasifun from what they ascribe unto him wannan aya tana tabbatar mana da tauhidin ubangiji Allah ya ce suka sanya ma Allah abokanan tarayya cikin aljannu dan akwai mutanen da suka mayar da aljannu su ma alloli ne akwai waɗanda suke bauta ma aljannu har ka ji a ƙasar hausa wai akwai masu bori kuma kowane buri akwai aljaninsa ina faɗi ne saboda ni problem na society da ake wannan abu na taso na ga an abu kuma duk kun sani inda rayuwar hausawa ce amma abin kondemin ne al'adun kafirci ka a ce wai mace ta hau aljaninta shine na kado wani kuma wai shi babule wani kuma kasaran aljanin mutanen nijar wani kuma barhaza yar fulani mai nuna. sai an zo ana ta mutum kiɗa yana fidda kumfa a bakinsa yana kafirci malam a ƙasar musulmi aljannu ko a zo a ce ai ga wani aljani a zo Allah kyauta Allah sallama to shine Allah ta'ala ke cewa suka sanya wa ubangiji abokanan tarayya daga cikin aljannu alhali wa khalaqahum alhali kuma Allah shi halice su waye aljani Allah waye mutum Allah kuma aljani ai ba shi da ma daraja irin mutum Allah kuwa na son tambaye ku wani annabi ne Allah ya bashi aljannu suna masa gini Sulaiman They dive in the water for him. ومن الشياطين من يغوصون له ويعون له عمل دون ذلك وكنا حافظين مسعي in fact annabi suleiman wallahi in ya tsaya yana kallon ba su a kai kaga ai mutum ne su amma Allah ya ba ɗan adam daraja sama da aljini suna noma malar su daga kansu ba har lokacin da mala'ikan mutuwa ya zara ran annabi Suleiman yana kan sanda saboda nauyin gawa sai ya ɗan faɗi suka ce la'ashi mutu فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لو كجن لا أشياء متو اوكي دم ذاك الشيء الدنيا سن غيبي لم يسن كومي The jinn does not know the unseen world. He is a poor creature like you are. <coughs> so why do you fear jinn? Why? With your iman. kana da imani aljanin mai miski in suka shiga jikin mutum za ga suna barazana zan kashe ka sai ka ce ƙarya kake ni zan mutu ne idan lokaci na yi ana son mutum ya zama jarumi kai ko zaki ne ya doka da gudu kai ma ka ɗauki dutse kamar da gaske kake ka san ka san ba da gaske kake ba ne ka sani to amma ka ɗauki kamar dutse kai masa ainihin barazana zaki aljanun so aljannu ba su fara hawa kan mutane suna cutar da su ba sai lokacin da mutane suka fara jin tsoron su saboda haka suka sanya aljannu a matsayin iyayen giji ko kuma abokanan tarayya bayan kuma Allah shi ya kuma ce wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi il, suka kuma kirkiri 'ya'ya maza da mata suka ce na Allah ne suka ce Allah na da 'ya'ya mata yana da 'ya'ya maza shine wa kharaqu lahu na wa banatin bighairi il subhanahu tsarki ya tabbata da Allah ya tsarkaka wata ala Allah ya burunkasa amma sifun gabarin abin da suke sifatawa ba gaskiya bane ayata بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم That is verse number 101 chapter number 6 بديع السماوات والأرض Allah is بديع. بديع means the originator or the evolver. He has created, he has evolved the heaven and the earth. Then, أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبًا How can he have a son when he has not gotten a wife? نعم وخلق كل شيء and created everything وهو بكل شيء عليم Allah has knowledge on everything Allah shi ne wanda ya kirkiri halittar sammai da kuma ƙasa shi ne badiya ta yaya za a ce na da ɗa kalli aya mai girma anna ya kunu lahu waladun ta yaya za a ce Allah na da ɗa ta yaya domin samun ɗa kana bukatar mata ku shi yasa ya ce walamta kullahu ba shi da mata kuwa domin ba za ka samu ɗa ba sai da me sai da mata to don me za a ce Allah na da ɗa alhali ba shi da mata wa khalaqa kulla shay'in Allah shi halicci komai da komai wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shi ne mai ilimi dangane da komai da komai Allah ba shi da ɗa wa yake bukatar ɗa wanda ke ganin zai mutu yana bukata ya samu mai gadarsa sarki yana tunanin wanda zai gaje shi duk sarakuna suna bukatar masu gado duk sarkin da aka ce ba shi da haihuwa yana cikin damuwa Sun ba shi da hair apparent ba shi da mai gado mai kudi yana bukatar wa zai gaje shi in ya mutu kada dukiyar anime ta arasa malami da ke karantar da al'umma yana bukatar wanda zai gaji kujerarsa daga gidan shi hmm. to shi allah hmm. Hmm. shine magajin kayansa inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yarji'un to dan me ka ce na da kuma ne Allah ta'ala ke cewa kamar da muka ji ta yaya za a ce na da bayan ba shi da mata shi sa da kirista ke cewa kamar da ke cikin John 3:16 a cikin New Testament we for God so loved the world that gave his only begotten son that whosoever believeth kala kala. This is this is what blasphemous. Because it didn't get you begetting. To beget is the lower act of animal. And Adam key begetting through sexual union. To Allah the way kwanta. Subhanahu wa ta'ala. na'am saboda Allah ba shi da yahudawa suka ce uzairu shine ɗan Allah kirista suka ce annabi isa ɗan Allah larabawa suka ce mala'iku 'ya'yan Allah Allah ce lam yalid walam yalid one single verse debunks and denounces this blasphemous claim saboda ka ta yaya ne Allah za a ce na da bayan ba shi da mata na'am wa khalaqa kulla shay shi ya halicci komai da komai wa huwa bi kulli shay'in alimun kuma shi masani ne dangane da komai da komai zalikum Allah rabbukum ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ذلكم الله ربكم That is Allah your Lord Because Rabb means Lord Who looks after you That is Allah. La ilaha illahu. There is no deity worthy of worship but He. I don't want to say Him. I want to say He. It's not powerful. Okay? He. خالق كل شيء, the creator of everything. فَعْبُدُوهُ Subsequently and consequently worship Him. That is fa. The later fa is subsequential and consequential. فَأُسْسَبَبِيَّ فَعْبُدُوهُ Adore Him. Worship Him. What is worship? Worship encompasses whatever you do that pleases Allah. You are eating is worship. If you use your right hand in eating, that is worship. Left hand disobedience. You a him, but present your left leg, that is worship. Right leg, disobedience. And so fa'aduhu. Even your sleeper, first use right leg in putting your sleeper before. In removing, use your left leg. That is ibadah. That is ibadah. Don't take riba or interest whatever. Don't smoke. Don't abuse. Don't be a liar. Don't commit fornication, adultery. That is the فَعَبْدُوهُ وَهُوَ كُلِّ شَيْءٍ And Allah is guardian on all things. That is wakil. Wanda kuka jinnan shi ne Allah Ubangijinku babu abin bautawa da cancanta sai shi. Wasu sukan fassara la ilaha illahu da cewa ba abin bautawa? da gaskiya amma kuskure ne na fasara kuskure ne ka fassara la ilaha illallah da cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah a akwai abin bautawa da gaskiya ma me motar gunki shi iya gaskiya sake haka ne kuma kawai kirista ne ce annabi isa Allah ne shi iya gaskiya sake da ya san kariya yake da ya gane ba mai bautan ainihin dodo shi gaske sake ba shi sai ka ce la illallah ba abin bautawa da cancanta domin kola daga suke ta wani cancanta ba it doesn't deserve it ita ce fassara babu abin bautawa bil haqq wal istihqaq illa Allah don wanda ya bauta ma bishiya iya gaskiya su kenan bishiya ta kamata a bauta mata to shi ne ma'anar ilaha illahu ba wanda ya cancanta a bauta masa da cancanta sai shi domin cikin cancanta gaskiya din ma ita shigo ai to sai shi fa Allah huwa ala kulli shay'in wakil shine wakili ma'ana wakili mai sa ido akan komai shine wakil an gane ko Allah wakil shin idan ka haifi da ka samu su suna Abdul Wakil yayi ma kun taba jin wannan suna Abdul Wakil kun taba ji eh, Abdul Hakim to amma yanzu idan mutum ya sa mata suna ainihin wakili yayi daidai kace sunan ɗanka abdul wakil li'an Allah huwa wakil saboda aya ta ce wa huwa ala ya shay'in mana ai yayi kaka je ka sa abdul rashid abdul rashid ba sunan rashid ba sunan Allah bane it's not Allah's name yeah rashid is not Allah's name ko kuma abdul jalal ba suna Allah ba shi suna Allah tauƙifi ne sai abinda Allah ya kira kan shi in bai kira ba karkasa wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shine wakili mai sa ido akan dukkan komai sai mu je ga aya ta gaba <clears throat> لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يا سلام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير The eyes of the mortals cannot ever see him. Al-Absar, the gazes of the mortals. the eyes of those that are going to die. You and I are but mortals. So our eyes cannot see Allah. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ It is Allah that sees the created beings. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ He is Al-Latif, the kind. Kind and Al-Khabir, all aware. all informing an gane ko gannai jam'in gani gannai ko ka ce idan dunan masu gani ba su isa su ga Allah ba wanda ya ce da kai ya ga Allah sai mu ce a ah, ba gaskiya ba saboda Allah ya ce la tudrikuhu labsa wa huwa yudriku labsa wanda ya ce ya ga Allah sai mu ce ka faɗi gaskiya ba ganin Allah haka na aisha ta ce ta ce duk wanda ya ce da kai annabi ya ga allah to ya yi karya na faɗi na bayan na ƙara jaddadawa masu cewa to aika gashi kuma allah na cewa wa ma ja'alna rutalata ka illa fitna sai muka ce buka san fassara ayan ba ne. ai ba mu sanya abin da ka ganin nan a matsayin fitina to ganin Allah ne fitina ba ganin Allah ake nufi ba kuma sannan in ka kafa hujja da wani aya sai mu ce ayar an saukar annabi ne kai aka sauka maka yaya manzo Allah bai fahimci ganin Allah bane sai kai a wani tafsirin ka samu wannan sai ka koma zuwa ga bayanin malamai domin Allah ce wa anzalna ilayka zikra mun sauka maka ilayka ka ka wannan ka din kai ne kai ne ni ne malamin ka ne wannan kaɗan mutum ɗani shine annabi muhammad mun saukar makka dan ka yi bayani ya bai bayyana aya a matsayin ganin allah ba sai kai a wani irin tafsiri ko kuma tamziri so mu tsoraci allah karin faɗa abin da yake ba mu da ilimi a kai gannai ba su gane a duniya amma za a ga allah a lahira wallahi Allahu akbar aka ce ganin Allah ya fi aljanna daɗi bawan Allah akwai adalci daga Allah kawo ta musu للذين أحسنوا الحسنى وزيادة to ai wannan it's not categorical ka karanta surat yunus ne chapter number 10 lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada wa la yahaqu wujuhum qatran wa la dhillah ina son inda aka ambaci gani ne aya alaramma za ga ƙur'ani kawo mana aya da ta ce za a ga Allah wujuhun yawma idin nadira ila rabbi nadira karanta ta majmala wujuhun yawma idin nadiratun ila rabbiha nadira Allah ya ma albarka Allah ya mana albarka gaba daya ya ba mu albarkar Qur'ani Allah ya ce wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskokin Allah ka sa namu suna da haske a rana masu kuma kallon ubangiji mm. Ya'a. to shine malamai suka ce ayar da malam ya karanto ana nufin ganin Allah ne lillazina ahsanul husuna wa ziyada waɗanda suka kyautata aiki suna da abu mai kyau da kuma ƙari sai malamai suka ce abu mai kyau aljanna ƙari ganin Allah kuma kaga ai ya ce ranar lahira kafirai ba za su ga Allah ba ai ya ce kalla innahum an yawma idin la mahjubun za a sa musu shamaki ba za su ga Allah ba wannan alakhira ke da haka aqidar ahlus sunna wal jama'a da dukkanin musulmin kirki za a ga Allah ranar lahira amma da mu'tazilite ɗan mu'tazila suka ce ba za ga Allah ba ya kamata ku karanta da islamic sects akwai mu'tazila da khawarij da murji'at da kadariya da sauransu da jahamiya suka yi musun ganin allah bayan kuma ganin allah ya tabbata nasoshi da yawa amma a duniya allah ya ce la tudrikuhu al-absaru وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير جني باسا يا جنن الله الله شيكي رزق جني الله شيني اللطيف معنى اللطيف واتومي كليليتا كليليتا معنى مي بين أبو دكي دكي دكي شيني اللطيف هنغاني كو الخبير مي بادا لاباري زي بادا لابارين أبو ندباوا يي kayi kaza lokaci kaza rana kaza ba lallai Allah ya kama ka ba hmm. ce to kayi a duniya na suturta ka yau ma na gafarta maka babu wanda ya sani shi ne sabta Allah masturna Allah masturta aya ta gaba ma'ana قد جاءكم بصائر من ربكم hmm. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ This is verse number 104 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن افسر فلنفسي ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ قد جاءكم بصائر من ربكم Tell them يا رسول الله clear proofs that is basair. clear truths did come to you from your Lord. That is Basair. Basair, the Quran is part of Basair. The Hadith, the coming of the Prophet, our ibadah, you know, the biological processes you undergo during your birth. It's part of Basair. The heaven, the earth, the waters, these are Basair. So clear proofs did come to you from your Lord. Famanafsar, whoever tries to understand these truths and become a good mu'min, he does it for his own benefit. Woman amiya, and whosoever that deliberately decides to turn blind eyes to this, Aleha, He does so at his own peril is going to be destroyed and destructed. I am not somebody that has a watch over you. I'm not a watchman on you. Mine is to preach, to propagate the message, and he has done so. Sallallahu Alaihi Wasallam. Gaya musu hujjoji sun zo muku daga Ubangiji shine basair. Basair, basair. da ka karanta ƙur'ani suka ce ah Allahu a shi abinda Allah ke nufi kenan ne basair basair daga ubangiji sun zo muku sai ce duk wanda ya yi basira ya gane gaskiya don kan shi azumin da kake yi ah da mai kaka da Allah idan ka ba da sadaka wajen taimaka ma addini kai ma kanka ne idan ka bi iyaye kai ne za ka girbi amfanin ka samu kuɗi idan ka je aikin haji ka sauke wajibi amfanin naka ne fa karka ce Allah fa nayi kaza nayi kaza ina ran Allah wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi wanda ya kokari dan shi? to shine nan aya ke cewa lallai hujjoji sun zo muku daga ubangiji duk wanda ya ga gaskiya fali nafsihi dan kanshi wa man amiya wanda ya makance ya ga gaskiyar ya ƙi baya so ji gaskiya a tufa alaiha ya yi don ya halaka kanshi da kanshi wa ma ana alaikum hafi ni ba mai sa ido a kanku ba ne domin idan ka bar inda ake wa'azi ka je ɗaki ka kulla ƙofa wai san abin da za ka yi ok amma in ka tuna allah na kallon kuma shi kenan sai ka ji tsoro ai shi kenan ba a ma yarda ka je gida ka ce barin je in leƙa wani na sabon Allah ba kai ma ka sabi Allah shari'a ta ce duk mutumin da ya je ya leƙa wani ce eh na shi na shan giya idan ya jefe ka ya fasa maka ido ya fasa banza ba ko kobo da za a biya wace ka leƙa don kanka sayyidina umar dan al-khattab wataran Allah ya kara masa yarda ya je wani gida kusan sai na umar daga cikin aikin da umar yi wato sai dinga bin lungu-lungu a madina ya ji ko ana sabon allah har ma sai canza rigarsa sai ka ɗauka wani ordinary person horannan nan sai ya shiga gidatar da wasu yara suna kamar karta ce allah ya kama suka ce kama mun kama <laughs> ya sarki musulmi ina ka samu dama tun da mun ɓuya muna jin kunyar Allah nan da za ka zo ka tona asiri sai ce astaghfirullah a nuna maka wanda ya ɓuya kila zai tuba kenan kuma har in ka san wani yana wanda yake mara kyau a ɓoye karka tona musu asiri nabi ya ce wallahi duk wanda ya dinga bin mutum yana son ya yi exposing dinsa Allah zai tona asirinsa ko da yana cikin tsakan ɗakinsa asirin mutane ka tsare kada kai kuma ka ce a tun da yake haka ne bari in jin kunya abin da nake so wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin alamuna ma taf'alu everything documented written sauraka Allah ce ka gaya masa ni ba mai sa ido akan ku bane in anta illa nothing shi ya kamata ka to shi kenan bari tambaye ku menene hukuncin iyaye parents din da ce kai kawo na waya taka ringa duba ina cross checking ko akwai wani wanda yake mara kyau ka sai mai yaro waya mai tsada ka sai masa ipad ka sai masa laptop ya kamata ka ringa sa ido kana binciken abin da ke ciki Hushuma, Hushuma is his own privacy. You're making an intrusion, an intruder. Okay. Mutun yana da ɗa sai musu boys quarter. ‘Ya'yanka ne suna boys quarter ɗinsu BQ. Ka iya ringa zuwa lokaci-lokaci ka ga me ke faru ɗaki. Ka san yara youthful exuberance. A iya kawo hoto na banza mata tsirara da waye ka ga leƙawa kana dubawa kana sa ido wasu sun ce a eh, wasu sun ce a to gaba ta malamin ka ce a ne ne na ne na ce a daga ta domin ne sun girma bai kamata ka je kana leƙe ba kana leƙe bai da kyau ne tumi ni da nawa rana ina da su kuma 'ya'yanka ne eh, kuma 'ya'yanka ne na kun yi bayan dattijo ko ya faɗi magana mai kyau tunda sun girma bai kamata ka dinga leke ba wa yake ganin babu leke a haka is it okay a yi haka din aleka aleka saboda gyara ina ga babu leke aleka ba shiga cikin sirrinsu ba a wannan kana da hanya in ka sai musu kamar iphone da kai ta duba inda ba su balaga ba yan kai kana da haƙƙi kan domin an ce kullu kuma rayu kullu kuma solan rayuwa ce kana hanyar kansu in kuma sun girma kuma sai suna andaka tunda suna andaka kuma hmm. an ce mara min kuma mun kera sai sa suna muga aiki kuma kana ranye kuma mara in ka gani kenan in ka gani kenan tunda gidan ka ka gani sai san ka gan kuma ka kana da hanyar wannan to gaskiyar magana mafi kyau dole ne iyaye su rinda sa ido akan wannan ah Allah ne ce ku fusa kuma ahlikum nara ku tsara kanku da iyalanku daga shiga wuta idan ka ba 'ya'yanka ɗaki suna zaune daban idan ka kyale ka kyale zamani fa lalace in suka fara kawo 'yan mata gidan ku, fa sai ka ce a ba komai ai suna da yanci kai Allah zai kama suka dinga ainihin browsing din ainihin pornographic sites a cikin waya very filthy dirty kuma kudinka ne Allah ya ba ya ce ka saya musu don sabi Allah ne wannan 'ya'yanka ne gonarka ce kai aka baka kiwo ai ya karanta mana hadisi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun wannan ba za a ce wani abu ne da ya shafi wani ba wannan haƙƙin ka ne Allah ce ku an kusa kuma alaikum mai dole ka abin matarka dole ka sa ido a kanta matarka yanzu misali yaro in ya sallah sun rasu mai in ba ka sa ido da zuwa nike gaya min bari gaya muku wata magana wai wani mutum ne ya tafi daga turai ya tafi gida wadda kire ba su da alaka directly amma duk bangaren duk kulawa ne to ashe shi uban baya sallah a turai ko amerika ne ba sani ba ya kwashi 'ya'ya suka tafi hutu gida sai fara sallah sai 'ya'ya suka ce daddy why you doing you crazy bai taba sallah ba to a inda yake yanzu da ya je gida zai sallan munafinci a siriya to munafinci dodo ci mai shi to kaga inda yana sallah kaga ya yi ma yara hif ya kiyaye ƴaƴansa kenan to bai kiyaye su ba yanzu yanzu yana sallah suke gani ba ku ba da hankali ka san yaro ka san turai na sai a ce da ayu crazy a kalli ba ce da shi crazy inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mahaifi ka gaya musu wannan magana ai magana babu daɗi ai ko bane easy ya na amurka a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi to wallahi ku tashi ku tsara ƴaƴa ku dinga kawo su gun karatuttuka na addini kuna musu training ku iya abin da za ku iya Allah kuma ya tsare mu kare mu gaba to gafa ta malam je gaba da sauran lokaci وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقومه وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون It is in this manner we explain our signs so that they may say chance. you have learned all this from other people so that we explain to the people of knowledge and learning ma'ana haka muke bayanin ayoyinmu daki-daki don wasu su ringa cewa ai muhammadu ya koyi ƙorani da ilmin wasu haka suke cewa akwai masu wai manzon Allah ya koyi Qur'ani daga wurin kiristoci la wala hutu ya bi ka idan lartaba mubtilun manzon Allah bai koyi Qur'ani daga kowa ba Allah ne masa wahayi an gane ko kuma dan mu yi bayanin sa ga mutane waɗanda suke masu sani ittabi ma uhi ilayka min rabbik ittabi ma uhi ilayka min rabbika la ilaha illa huwa أعرض عن المشركين اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين follow that which was revealed unto you, O you Muhammad, from your Lord. There is no one to worship except He Allah. وأعرض عَنِ الْمُشْرِكِينَ And turn away from the pagans. أعرض معنى كبير أبن دا أكي مكا وحي زوا كريك wahayi kabi ba abun bautawa da cancanta sai shi Allah kuma wa'adin ka kawo da kai gaba da mushrikai ka rabu da su walau sha Allah ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم if Allah had will, had Allah will, they wouldn't have set up rivals against Allah. But this is not to mean that Allah uh, <coughs> endorses shirk. No. If Allah had will, they wouldn't have done it. To tell you their paganism is not beyond Allah's control and power and capacity. That is the meaning. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِ حَفِيظًا We have not appointed you over them as somebody to watch. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ No, you are a guardian on top of them. That is the meaning. Allah Ta'ala na cewa da Allah ya ga dama yau da wasu shirkan nan ba. Ashe kenan kafircin kafiri ba wai ya fi ƙarfin Allah ba ne. Ba ya fi ƙarfin Allah ba ne. an gane ko kuma ba mu sanya ka a matsayin mai sa ido a kansu ba kai ba wakili ba ne a kansu wato ayan na ƙara mai da sabon da muka riga muka ji ne a baya aikin manzon Allah shine yadda da ya faɗaka wannan ya sa wasu sun yi wa ƙur'ani mummunan fahimta akwai wanda fito ke cewa to ai idan ɗan musulmi baya sallah a kyale shi kawai kada iyaye su ce komai dalilinsa wai ai Allah ya ce la ikraha fi din ya ce ai I'm quoting Quran no compulsion in the religion so if your son doesn't pray allow him to enjoy his freedom because like ikraha fi din dan Allah wannan aya ta yi daidai abin gaban tsoro akwai wanda ya ja wannan aya fa ya za ka ce ɗanka ya je ya sallah la ikra din sai muka ce baka fahimci ayar ba ne ai abin da ake nufi wanda yake kafiri ba a cikinmu yake ba ba ruwanmu da shi ba ka aya take nufi ba in ba haka mai to me yasa Allah ta'ala ce ku an fasa kuma alaikum nara babu dole a addini a eh, ga non-muslim we don't compel anybody to become a muslim we don't coerce or force him let him become a Muslim out of conviction and belief. But a Muslim has to be treated appropriately. at the age of 10, 10, 10, 10, 10. A shekara bakwai ta wata ran wani mutum ya zo gun sayid na umar allah kara masa yadda ya ce ya sarki musulmi wannan ɗana ne baya min biyayya sai umar ya ce kai babanka sai ce ina da magana sarki musulmi ya ce to ina jin ka mai magana ka sai yaron ya ce mu ma 'ya'ya muna da haƙƙi akan iyayenmu sai ce kwarai kai magana muhimmiya 'ya'ya ma suna da haƙƙi rights akan yansa ya ce Allah ina so in sani sai ce na farko ya zaɓo masa uwa ta kirki ya ce to wallahi uwa ta ba ta kirki ya zaɓo ba ji yaron ku saboda ka bai sauki haƙi ba ya sarki musulmi na biyu fa ya ce ya zaɓo masa suna mai kyau ya ce bai sami suna mai kyau na uku fa ya yi masa tarbiyya ce to haka ya banne kawai sai umar ce to ai kai ka zalunci dan kai ka cuce shi sannan ka zo kana complain kaga wannan sako ne is a message to all and sundry wai ka zaɓo masa uwa take in ka tashi aure ka zaɓi mace mumina kar ka auro karuwa da Allah kar ka auro irgiya kar ka auro hatta mai shanta mai duba mara kunya aure mutunci saboda hali yana bin jini hali wallahi yana bin jini hereditary kasan ilimin genetics yeah ina mace saliha an ce ah, ɗaya daga cikin malamai ahmad ibn hanbal zai yi aure sai ya ce da wata tsohuwa mama ina son yi aure ne ki je ki zaɓo min wadda zan ta ce na gano 'yan mata guda biyu ɗaya kyakkyawa ce kuma ba ta da addini ɗayan ko mummuna ce mai ido ɗaya one eye very very ugly amma kullum kiyamun laifin kullum azumi ga ƙur'ani ga takawa ta mm. wace wacce ke so yanzu ku in zan tambaye ku tsakanin ku da Allah ce da ku wacce kuke so ku gaya min saboda Allah wacce kuke so daya kuma eh, shi Ahmad aka ce Ahmad ibn innani ikhtartu al-qabihata al-awra ala barakatillah Allah magana da wallahi wacce kuka ce mummunan nan ita na zaba kun ce taqiyya ce imani sawama qawama ana ikhtartuha sai suka ce ya za ka mummuna kamar kikya sai ce wai hakum Allah wadanku sai ce inna haqiqatal mar'ati mawjudatun fi kullum ra'a walakin na dina kadla idula fi kulli mura sai ce abinda ke sa a ce mace ta zama mace kowace mace tana da shi amma addini da tsoron Allah ba kowa Allah ke ba sai ce kudin masu halakar da mutane ma na sha wannan lecture a Nigeria a Kano da ka tara samari sai kowa ce <laughs> wallahi na to wallahi Allah ya sani ni dai ga kyakkyawan nan ai ran koya mata karatu abin zan fadi ga a'udhu billah to ga dan uwa nan ya ce tsakaninsa da Allah zai zabi wannan menene kyau ne ne ai kyau ba wai riga ko fata jiki bane kyau ne kyau bin Allah Hmm. beauty. Inner ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال الدين والأدب ina beauty is not a cloak that we wear the physical manifestation of man does not claim beauty in him the actual beauty is God consciousness. Mm-hmm. Oh, Allah wants this, I want it. That is beauty. Mm. You are young, so energetic, so, so, so. You grow older. Wow. The older you grow, the weaker you are. and the attractiveness taken away. Gone. The law of growth and decay applies on you. Hakiki. The law of growth and decay. But the older you are, if you fear Allah, the more God fearing you are. That is the beauty, man. So that ya Allah wallahi bai za a Allahumma bai za mu uwa ta kirki ba. Sannan sunana bai bani mai kyau ba. Domin tarbiyya. so muke cewa ‘ya'ya dole ka zama hafiz a kansu dole mutane uku sun zo neman ‘yarka a misali ne ke ba ku asalin example mutum uku sun zo neman ‘yarka da aure duk ukun nan masu kuɗi ne suna da kuɗi suna da dalar sosai sai na hudu ya zo amma ba su da addini sai musulmi ne dai kawai na hudu sai ya zo talaka ne ga ƙur'ani ga kaza kaza ga takawa ga bin Allah ya ce yana son ka. yan takara nawa kenan hudu tsakaninmu da Allah wa ya kamata mu amma tsakaninmu da Allah kuma haka muke a yau ya kamata mu gyara ba an bani labari jiya domin ni nakan kasa kunne in ji me ke faruwa ne wata mace a nan garin wani yaro zo neman 'yatta da aure irin mutanenmu ne daga can gida an zo suka hana shi auren sai suka ce ai yana son ya aure saboda ya samu takarda ne wannan takarda ta zama musiba fitna a ba za mu baka ba kan ga kana son ka saboda ka samu kwali ne suka hana shi gashi yaro na da mutunci ya kuma ta kai shekaru aka ce wajen shekara goma sha takwas aka samu yaro spanish dan shekara sha da sai mata ciki a gun wasu cikin mama abin kunya ba ne ba mamu a wurin mufa. fa ai musulmi ne babban kunya babban yaro wanda yake 3 years younger than the girl abin da ya faru na kunya an ƙi a auren saboda abin to gaban kunya da ya faru dole mu sa ido mu sa ido sannan mu ci gaba da roƙon Allah ya taimake mu saboda ba za ka iya ba sai Allah ya taimake ka tukuna kuma ta sha'una illa Allah ka taimake mu ya rabbal alamin lokaci ya rike a ne kamata mu tsaya mun kwana aya ta nawa kenan malam da yi da takwas dari da kwai barakallahu fikum abinda muka faɗa here we stop we draw curtain on this tomorrow we're going to meet inshallah ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin نعم. قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا من يريد الله به خيرا يفقه في الدين يفقه في الدين متفق عليه متفق عليه من شين حديث من هو موسى بن عكنه مالا منو ترى كان هو واي القورن كاو نجيا تو نجيا ما تو مالا فار كارنتو منو na dai faɗi ne ko ku yi maza ku na bismillah an abi عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحسسوا ولا إياكم الله سكر الخير إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا حديث متفق عليه بارك الله فيك سيكم واحد بسم الله عن هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والزنا فان الزنا ابزغ الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا نعم ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا كونوا عباد الله اخوانا متفق عليه. بارك الله فيك. نعم. ما له نعم. to za dan da yawanci ba أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذن إياكم والذن إياكم والذن فإن الذن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحسدوا ولا تحاسدوا ولا ولا تغابروا ولا تدابروا ولا تغابروا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا نقول الولد الاستيضاء والتوفيق يا مسألة ليست متفق عليه عليه جميل متفق على عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم وزن فان الزن اكذب الحديث ولا تحاسدوا ولا تحسسوا ولا تحسسوا wala ta hasadu wala ta jassasu wala ta bagadu wa ibadullahi لا تحصصوا ولا تجسسوا سنكم ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله mun gode kwarai da gaske ah, to sai hadisin mu na yau hadisin mu na magana kan neman ilimi kuma hadisin da yake shi ma shahararre ne very popular a sake karantawa an mu'awiyata an mu'awiyata radiyallahu anhu radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا من يريد الله به خيرا من يريد الله به خيرا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يفقهه في الدين يفقهه في الدين يفقهه في الدين متفق عليه متفق عليه duk wanda Allah ke son shi da alkhairi sai ba shi fahimtar addini haka annabi so musa samu hadisi tara kenan ko ban sani ba kafin azumi ya kare mu kare ko za mu samu 30 arin Allah ya mana muwafaka ya samu dace shikenan akwai هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار allah ne yace alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wanda suke ambaton Allah a tsaye a zaune a kishin gidi. da haka idan ka yi haka kana karanta kwani a kwanci ba ce kai haram sai dai cikar kammala. cikar natsuwa ka kasance a zaune kuma ka ci asuwaki ka kalli alƙibla amma wanda zai ce don kana kwanci ba za ka karanta ƙurani domin ga aya masu ambaton Allah in any given situation saboda ka ya halatta ka karanta qur'ani ko da kana kwanci ko da kana kishin gidi ko da kana kana kana Allah sa an gane a tambaya ce ba ga makalla wannan ba Allah ya tambaya cewa menene hukuncin mutumin da makarancin alqur'ani ne sai ai a kasan kasan ko asiri ana sayarwa ana ba shi kuɗi ya wacce wannan ya halatta ban gane ba yana karanta qur'ani an yi asamu guda asiri hmm. ana sayarwa yana amfana da wannan kudin ya halatta a haka to idan mutum allah ya bashi ƙur'ani ya zo ya karanta a cikin cd cd aka zo aka tattara ana saidawa an gane ko ya ce to ai lokaci na ne na kashe na yi kuma kai ka amfana kuma ai ko ba a biya shi ba masu saya za su sayar ne ko su ci amfanin gumin shi shi kuma ya koma gefe saboda ana kan lahu ne ustazu ne shi na Allah shi malam ne shi maka mu'adalci ya karɓi kuɗin shi kare kira shi ajal shi ya karanta kai je karanta mana da ka in ya sa aka biya aka ce ga kamishin ɗin ka yi sauke menene ba wahalar sa bace Allah ya samu dace a tafiya ta gaba wannan bawan Allah ce ya halatta a yi makilin da rana a shi hazin gaskiya wannan tambayar an shayinta ko mutum zai iya brush da maclean toothpaste da rana wala ni dai ina ba da shawara kar ai kawai a zauna lafiya domin kaga idan ka ɗauko brush ɗin ka kasa man goge haƙori idan kasa za ka bukaci kasa ruwa ko kuwa to in ka saba yau da gobe da gobe ruwan nan will go down the drain zai iya tafiya kuma kai ka jawo alwala ana kurkura baki sau nawa ne amma an ce da azumi kar kai so kai so dai kawai i e, wala yubalighu as-sa'imu fil madmada wal kada mai azumi ya kure maleji kare yi uku yayi so daya aka ce saboda jin tsoro kada ruwa ya kwace ya shiga makoshinsa to ibada kenan an ce ka rage ballantana abin da yake ba dole ba amma kana iya ɗauko brush kawai wanda babu mai ka goge it's okay amma ni ina jin tsoro idan ka sa toothpaste za ka bukaci haka kura ba to akwai jin tsoro kai haƙuri mana lokacin shan ruwa kai brushing ko lokacin bacci kaga you are on the safer side amma in ka san za ka iya sa maklin da brush ka goge ka sa ruwa in ka san za ka iya ba tare da ya shiga ciki ba kai ka sano amma wallahi ina gani ai haƙuri saboda yau da gobe yau da gobe wata ran abu zai fi ƙarfin ka shi wannan brush nan daji eh, sun da ke ciki ba hmm. kana brush ka saya ba dubi ka duba ka ga yana farface kawa to yanzu lokacin da ke brush wanda ke tuttuman nan suna shiga cikin makoshin kafa a yawunka ne ai a yawunka bai bata azumi ha shi maganin da kai shi yawa ina fafasha brush wanda ke da toothpaste ko eh toothpaste da kai to shine abun tsoro ina ne sarwa shine abun da nake faɗa nan so flavor ne kake jin shi cikin makoshin madalla mafi alkhairi a hakura mana